أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna kara gode ma Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu kuma ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kara shirye da mu kan hanya madaidaiciya kuma ya ba mu ikon aikata ta har mu samu dacewa a wannan duniya ɗin da ranar tashin kiyama amin ya rabbal alamin a yau muna cikin darasi na 36 wanda muke son mu ci gaba da kawo abin da muka fara cikin shi shine bayanin wani bawa na Allah wani wanda aka yi cikin eh, zamani wanda ya wuce kuma yana daga masu tunanin kasashen turai wanda ake ce ma kursi morrison wanda mun ce ya yi bayani saboda ya laƙanci sanin yanayi karatun yanayi kenan wanda ake ce ma fizik ya zama mu da wata ishara wadda za mu gane cikin wannan duniya ɗin akwai tsari kuma ta hanyar wannan tsarin muke iya gano akwai mai ilimi mai hikima wanda ya wannan tsarin wanda a ƙarshe zai mun bayanin kenan shine wanda ake ce ma Allah wanda za a iya ce ma kuma Allah to a nan wurin yanzu abin da ke son ya ce mu yake cewa ya kun masu hankali kira ne ga masu hankali duka kuma kira ne ga wa'anda in ba su sani ba yanzu su sani ko kuma kira ne ga wa'anda suna bin labaru ko kuma suna karatun ilimi sun san da cewa a yanzu halin da muke ciki wannan ƙasa da muke samanta ba fa ita kaɗai ce Allah subhanahu wata'ala ya halitta ba akwai rana akwai wata akwai rane ma an ce akwai dubannin ku, ko rane ku da yawa wanda Allah subhanahu wata'ala ya halitta ba kawai wannan ƙasa wadda muke saman kanta ba saboda haka ne yake cewa rane nan da aka yi amma sai zamanto mahalicin wannan duniya ɗin sai yasa wasu abubuwa wanda eh, ita ranar da muke amfani da ita take ɓanta da sauran ranaku Allah ya sa mata irin haske wanda muke amfani da shi ni'imomi wanda muke amfani da su hasken rana da iska da gas kai abubuwa da dama wanda su kaɗai ko kuma mu ce ita kaɗai wannan ranan take da wannan abubuwan da mu ƙasa wanda muke saman ƙasa muke amfani da wannan ni'ima ɗin kenan mu wa'anda ke saman ƙasa muna amfani da ni'ima ta rana wadda wannan ni'iman ba mu samunta a kowace rana yake cewa tsakanin rana ma da ƙasa wannan wannan ɗan tsawon kamar da ake ce ma distance kenan wannan e fatarai tsakaninmu da rana wannan tsakanin yawan shi ƙididdigagge ne ta yadda da za a matso ƙwarai da rana da ƙasa da abubuwan da suke saman ƙasa za su ƙone ba za a ci gaba da rayuwa ba sannan yawan nisa inda za a ce rana ta yi nisa da wata ko kuma rana ta yi nisa da ƙasa tunda misalinmu na ƙasa ne wannan yana iya jawo ni'imar da take isowa daga rana zuwa ga ƙasa shi ma zai yi ƙaranci abinda ke saman ƙasa zai zamanto ya kai ƙarshen rayuwar shi saboda haka nan kursi morrison yake cewa mu lura da kyau wannan dika da kaifin hankali cikin wannan halitta ɗin yaya za a ce wai wanda ya wannan abin ya yi shi ne kara zube za mu ƙara taimako wannan tunanin na kursi Morison mu kawo aya ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake cewa don mu gane wannan magana ta bawan Allah nan cikin hankali take kuma ita ce cikakkar gaske inda Allah yake cewa a cikin suratul qamar aya ta 49 yana cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Allah yana cewa mu mun halici komai kowace halitta a cikin tsari ku duba wannan bayani ne Allah da kanshi a nan wurin yana gaya mu cewa komi na halitta wanda muke gani a doron ƙasa a sama ne sauran halittu komi Allah ya yi shi ne da tsari ta yadda da an samu matsala kaɗan komi zai shagule ku dubi ƙasa data ana ganin idan ƙasa ki abu ya haɗe ƙasa ana ganin don saboda sama ne da ƙasa ake cewa a'a ƙasa tana da wani abu wanda take jawo duk abin da yake kusa da ita idan abin ya kai ga wani nisa to rana ba za ta iya jawo shi ba har shi za gani ana gwadi mutane suna gani ko cikin fina-finai ana gwada musu idan mutum ya kai wani nisa za a gan shi yana shi yana tsakanin sama da ƙasa shi ba zai haɗo ƙasa ba kuma shi ba zai ta yi a sama ƙwarai ba kaga kenan hatta wannan abin da Allah ya sa a cikin ƙasa na ta zanki jawo abin da ke kusa da ita ta yadda muna saman ƙasa ba mu ihsasin wannan hatta juyawa da take wadda mun yi bayani ba mu lura da tana nan ga juyawa amma ko tana nan da juyawa juyawa kuma ma mai sauri amma abin mamaki masu ilimi sun bayanin haka nan shi wannan bawa na Allah kuma yake ci gaba da bayani yake cewa ilimi na fizik ya nuna wannan gaskiya abin da muke faɗa ya ce shi ma a cikin wannan littafi nashi wanda sunan littafin ana ce mishi sirri na halitta a cikin shi ne duka muke karanta wannan sai na littafin an yi tarjama shi ne wanda kuma ya tarjamai ana ce mishi Muhammad Sa'idi ba iraniya ne ya yi tarjama shi zuwa farasanci mu kuma yadda ya tarjama shi zuwa farasanci muka ɗauko muka tarjama shi zuwa harshen mu na hausa don mai sauraron mu na hausa yi irin wannan hikima da bayani na su wa'annan masu ilimi wanta da yawa ma in kai ahalin ilimi ne ka samu wasu labarai ƙari akan wannan abubuwan da na gai amma wannan suna daga cikin masu tunani wanda sun ishe mu mu a wannan duniya ɗin suna bayyana mu irin wannan abubuwa ɗin tana yiwa ma har yanzu ilimi bai kai ga ƙarshen shi ba don gano haƙiƙanin sirri na Allah sai Allah kawai Allah kaɗai ya isa ya yi mun bayanin haƙiƙanin wannan sirri na rayuwa muna ganin manyan malamai na fizik kai imamu sadiq alaihi salamu ala jaddihi alaihi musalam sun yi bayani don shi an san shi ne da ilmomi daban-daban ya tarbiyyanci ɗalibai suna da dama kowane kuma cikin fanni-fanni na ilimi sun kware. ana ce mashi imamu sadiq to ko cikin almajiran shi sun yi bayani na kaɗan daga cikin asrar ko kuma ce sirrori na wannan rayuwa saboda haka nan wannan malamin yake ƙara mun bayani yake cewa bayan wannan leƙawa da muka yi tare da ku cikin karantar wannan yanayi na rayuwa muna gane cewa mi wannan tsari akwai wanda ya yi shi wanda kuma ya cancanci mu ce gashi wanda yi shi ne wanda ya fi kowa ƙudura wanda babu wanda yi shi wanda shi kadai ne ta yadda mi ta yadda ba za mu dinga cewa wanga akwai wanda yi shi wanga akwai wanda yi shi mu ci gaba da kawo tasalsul na alloli ta yadda ba za mu kai ga Allah makaɗaici mai iko wanda ya game kowa ba yake cewa Allah lalle shi yayi wannan halitta din wannan abin da ƙarshe wannan malami yake so ya kai gare shi kenan bayan wannan mu bayanin da za mu ƙara mu ce ɗan uwana ka sani ka kalli halittarka bayanin da za mu ƙara don mu ƙara gane lalle akwai tsari wai Allah ba ya tsari ba ne kawai mu kalli sama da ƙasa da sauransu a'a ka dawo ka kanka kai kanka ka gani ka dubi idanunka yadda Allah ya halice su ya tsara su yi su ƙwayoyi guda biyu amma bai yi su suna tsatsaye ga juna ba sai ya kwantar da su a cikin kanka idanu guda biyu wanda idan muka ga halitta mai idanu guda muna ganin kyawanta ba mu ganin kyawanta idanun nan biyu da Allah ya mamu muna ganin tsarinsu ya yi kawo hanci ya tsara tsakiyar idanun nan ya sauko ƙasa ya zo yi maka baki ya zo yi ma mutum kunnuwa kowane kuma da aikin shi ku duba kai yadda yi shi ko jijiyoyin da ke cikin jikin ɗan adam yadda jini yake kewayawa kai akwai wata ishara ma wadda shi wanda muka wuce da bayanin shi yake cewa mana ne kenan kursi morrison cikin wata magana tashi yake cewa yanayi ma wangada alaƙa shi da wannan doron ƙasa da kuma yanayi da iska da ruwa da komi yadda suke tafiya tare da ɗan adam shi kan kai shi wata aya ce wanda ke nuna mu cewa lalle lalle akwai wanda ya halitta ka yake cewa akwai ma dubannin alaƙa tsakanin duniya da rana wadda alaƙan nan daidai da ɗaya aka taɓa to tsammani zai zo miliyorin ma tsammani zai zo wanda suke kawo tangarɗa cikin ganewar mu da wannan tsari ɗin. kenan yana sai ya kore mu cewa ba ba zai taɓa yiwuwa mu yi tsammanin wannan irin tsari ɗin. mu ɗauke shi mu ce ai babu wanda yi shi mu ce ai kara zuba ne aka yi shi yadda ba zan kalli kaina ba yadda Allah ya gashin kai sama ya yi ƙwaƙwalwa a can ciki ya yi idanu suna gani kai halshe ka kalli halshe abin mamaki wannan tsoka ai ƙaramar tsoka da ita ce muke magana muke isar da saƙonmu ka duba wannan hikima yanzu wanda ya wannan a ce bai da hikima bai da ilimi bai da ƙudura ko kuma a ce babu shi ma samsam? ba zai taɓa yiwa ba saboda haka za mu gane cewa tsari kallon shi abu ne wanda yake da kyau yake da muhimmanci ga kowa mu wannan mun kawo misalsalai ne kai ka ci gaba da dubawa ga sunan da yawa ga sunan da dama Allah ya yi a cikin wannan duniya ɗin kamar yadda muka ba da misali ba zai taɓa yiwa mu ga gari muga babban birni da kyau da tsari da dogayen gidaje masu kyau da motoci masu kyawun gaske da masu kyawo abin rayuwa ga sunan masu kyau an tsara abin da daddare in aka kunna wuta zai baka sha'awa komi an yi shi a wuri yadda ya kamata kuma in zo in ce wannan babu wanda yi shi ba zai taɓa yiwa ba babu wanda zai gaskata kai ma zai fassara da cewa ni mahaukaci ne wanda duk ya ga abin zai ce akwai wanda yi shi saboda haka nan tsarin da muke gani wannan na duniya kewaye dare da rana kewayawa zamani kamar da muka ambata yanayin mutane da tsarin halittarsu gaɓuɓin jikinsu yanayin halitta wadda Allah ya yi tare da mu ga sunan in dabbobi ne kala-kala ga sunan tare da mu cikinsu kuma kan kansu kowane daban-daban akwai ayoyi cikinsu masu ban mamaki kamar da muka bayar da misali na raƙumi nan dabbobi kamar irin kamar irin jaki an yi shi don ya ɗauki kayan mutane kai ko kare wannan da Allah ya yi ni'ima ce gare mu ana amfani da shi cikin harauta yana tsare ma mutane gidajensu kai ga nan halitta nau'i nau'i wanda ni ba zan iya da'awar ni na yi su ba kai ma ba za ka iya da'awa cewa kai kai wannan halitta din ba kenan sakamako me zai iya tabbata abin da zai nuna mu cewa Allah akwai shi shine yi wannan halitta din bayan mun tabbatar da wannan to mu sani lalle ne ya waje bata gare ni gare ka dan uwana mu zo mu sa hankali mu tambayi kanmu me yasa yayi mu mu nemi mu saye mu kuma mu bauta mishi wannan shine zai ba mu tsira a wannan duniya din kuma shine zai ba mu tsira a gobe ranar tashin kiyama za mu dakata a nan sai kuma darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin